Mm, me yasa baka bi shi ka da ke shi ba? Wa? Shi din mana. Wannan fa kwanjinsa in saniya ce. A kwanjinsa mahauta za su mai da su Ni kuma gama ɗayan an sassara ni yanzu a sassara ni ban fi naman dubu uku ba. Mm, kai dai baka da karfi ne. Au, au, to. Allah ya raya ni yanzu na gane nufin ki wato je a kai ni ko? Mm. To ta Allah ba taki ba. ni wallahi ka je ka bi shiga da ke shi ka nuna mai kai jarumi ne. A a a kan wayannan fa na mu ba jarumai bane. Ni wallahi. Ah! Ya ki zubin to. Ya. Ah. Hmm? Ni fa akan ki kukan nan komai ma sai ne ya faru. Hmm. Ki kyale shi. Ni ki yafe mun nayi kuskure ɗaya na ƙarshe. Ni wallahi ba zan nan. Ne. Ne. Kai shuru to. ba zan ba hmm. Ban koma na raken Sai eh? ne kawai. Oh. Hmm. Kina ji? Kina ji? Binto. Binto. Binto. Kin kuka Nora ina? mama mai daura na gode lafiya zaki maman baba galadi da musa hai maman mai daura na ga dan malam gabin toto duniyar soyayya Allah ya ma ƙarshen gaban ƙaramin hukuma dan malam farin wata bintoto tauraruwa. Allah ya ma wazirin daga ci. Kai, Allah zai nuna mana ranar auren ku. Ubangiji Allah ya kai baban ku maka ya dawo da shi lafiya. Amin amin. Allah ya bar ku tare. Allah ya sa baban ku ya je maka ya dawo lafiya. <laughs> Akan ki dai aka he ni binto. Dingan tinga dingan. Shekaran nan noma ta kyau. Wallahi. Allah. Shi yasa na gaya ma mutumina na so kana nan. wallahi kai kai di yanzu kai amma kai da ya wacce ah ikon Allah dan malam na bulto ta ikon Allah Allah Allah Allah na baka dan mutun da uwansa ka da mutuwar toto. warar ruwa ya ci garin nan kowa ma ya mutu wanda ya iya iyo yayi wanda bai iya ba a ciki idan aka baka toto. Duk garin nan a mutu mun ibon kwanakinmu da dama. Hadda ɗan ɗan banda bincike saboda kaka jawo mai shi ma zan iya cewa hashi. An malin kenan. Ha wannan malam ɗin na farko ne. Wannan wajen huta ni ma na yi ne. Kamar wani wanda ya yi marisa. Yawa sai an jiwa. Asiya! Asia. Ah, malam ka shigo? Na shigo. Wa ya ɗauke keken nan? Keke kuma? Ai ko baya nan. To ina ya shiga? Ya ina tambayar ki kina tambaya ta. Ke da ke cikin gida kuma? Da inda kiwa kamata ya sani. Eh, ni ce. Amma to to ina jin dai to ina ga dan malam ne ya dauka ya shigo gidan ne ya shigo na ji motsinsa amma kafin ya shigo din ya ce min zai je i tambaye ka ka ara masa kekenka za su fita da shi da bintoto. wannan shashashar zai dauka mun akan keke bai je gunka ba ya je na ce ba zan bayar ba <laughs> to ai ko na san shine ya ɗauka amma ya cika lalata ce dan keken da nake zaga shi zai mai da abin yawon sa na lalaci a'a malam kakkai masa baki shaidan ya ƙara samun nasara a kansa to ai ko zai zo ya sami ni wallahi sai na cin masa ka yi haƙuri malam ai na ga yarinta ce yarinta wanda a shekarunsa za an masa aure zai iya rike mata ha to banda abin malam na ga neman auren ya tafi ai auren sha-sha-sha ke wallahi na ga da sani kima ake wasu abubuwan nan wallahi da sani na kuma a'a to in banda abin Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A koda yaushe dai ni ce ta ku Shamsiya Muhammad Abubakar. A gefe na ina tare da Malam Inuwa. Malam Inuwa barka da zuwa. An yi so lafiya da hanya. Malam tambayar mu a yau ita ce me ya haƙƙin miji akan matarsa idan tana jinin haila da na biki? To masha Allah wani zan fara da shi shine zan fara da abin da Qur'ani Aya yi ambata mana Allah su wa ta'ala a cikin nasa alƙur'ani da cewa wa a nisa min mafi lokacin da mata suke yin hailatu babu ku ba su ma'ana kar ku kwanciya da su irin tafiya a hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sun bayyana mana irin abin da ya cancanta mutum ya da matarsa kuma abin da yake haramun ne ma makalakan ke yi wannan abin da matarsa har sai ta yi wanka ko da yaushe muka zauna nan suna kara mutane haske ne irin yadda za su yi su koyi addinin su amma makilakiyar magana gaskiya sun nuna musu makaranta musamman ala wa ala wa wa to masu saurari kawai da wanzu da zaki kiɗin cin To masu sauraro. Duka-duka anan muka kawo karshen wannan shirin namu sai ku ci gaba da bibiyar mu a tashar mu ta Hausa. Hausa Sinima TV. Sai ku ci gaba da bibiyar mu a tashar mu ta Hausa Sinima TV. Insha Allah Allah Ubangiji ya sa mu karu da juna. Malam mun gode. Kamar Haruna. Action. Wadda waɗanda suka kaɗan. Bari gyara

wani idan sakin ya kama sai ce zo ku tafi gidan na sake ku ta tafi gidan ko kuma wata ta ce ba ya sake ni ba to ni ba zan zauna ba zan zauna a ɗakin ba ai miji ba ku ba ba ne ai miji goma ba ku ba goma gaskiya na garin yayin eh, insha Allah dan haka dan saurari wannan abin da muka aka yi aiki da shi in allah ya yarda mace-macen aure da ake gani suna yawa za su rabu sosai mu samu mu rufe asirin ƴaƴayen na namu da suka riga suke mana yawa a cikin wani asalin ko kuma cikin wani asalin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala